Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Elhaj kashi na ashirin da shida. Lima da Isha da suke gefe a mota suna kallon su da sauri Lima ta shafa turaren da boka ya bata. Ta duya gurin Isha da ce muje. Kana da kawai Isha take ta bai baki da ta ce yanzu Lima ba za ki haƙura ki gama warkewa ba. ba ki ji abin da daktar ce ki dinga kula da kanki sosai ban da stress amma sai da ka fito wani irin so kike ma wannan mutumin ne ran sai dole mata cikin sanyin murya ta ce hmm, ba za ki gane ba ne insha amma ina son shi sosai ko ba zai aure ni ba ni je na yadda na zama yarinyarsa yara kai ishe ta ta ce tabbi zan mu je to kar ki samu kuka a nan dariya ta suka fito sai ka ta take cikin matsatsin kaya elhad yana kallon zuwan su ta gefen idansa amma ya kamar bai zanta ba sai tsayawa duba wata fifa da yasir ya bashi cikin kisa lima da ta matso kusa da ta matso kusa da take barka da wannan lokacin gwarzona ko jiya bai yi ba sai shiga motar sama da yi zai rufe kofar motar saurin sa hannu ce ta rike ta ta rikice wannan kusancin da suka yi sai ta ji wani sabon ƙaunarsa ta ƙara kama ta kamar za ta kuka ta ce don allah ku ba za ka aure ni ba na yarda in har za ka bani dama ni dai kawai ina fatan ka gane ƙara ɗaure fuska sosai alhaji ba tare da yin magana ba ya kalli david ya ce fita ka kira security su fitar min da mutanen nan kuma ka gargaɗe su wani suka bari na ƙara ganin sa nan to bakin aikinsu Fitar da suwa kai a gurin da ƙyar lima sai tsalle take tana cewa tana son koma gurin elhaji Motar su ma ba bari sun ɗauka ba sai wani security ɗin ne ya fitar musu da ita. shida tebul din ne ina murmushi a raina kuma a da nake Allah ya sa ya so abincin da na mishi. Tuwon shinkafa ne da miyar taushe da ta tiganta sai kunan aya da na mishi. Turaren wuta na kunna na shiga ban daki don yin wanka. mandala sosai wani fito na shirya cikin riga da suke na atamfa blue and white da fulawoyi a jiki. Na yi kyau sosai saboda yadda kayan suka yi mani. Kwalliya ne don yau har janjan baki na sane ɗaurin ture ga gatsiya. Bin na ne da turare sosai bayan kuma turaren da na saka na jiki. Sai da na hotuna a jikin madubi sannan na fito a haka zuwa falon. Saurat na zaune ita ma ta sake wanka sai gamshi take zubawa. Tunda na fito take kallo na. Ita kan kyan yarinyar nan firgita ta wallahi yarinya kamar aljana. Zama na yana murmushi muna hira jefi jefi yana na wayata. Da sallama shi ni shirge da briskes ɗinsa. ya yake da mamakin ganin su zaune tare a falon. Wani murmushi saurat ta yi ta miƙe da sauri ta tafi gurinsa. ta rungume shi tana faɗin oyoyo diya shi ma rungu ta yi idan sa da da suke kallon su idan tana dan cikowa da hawayen da ba san dalilin shi ba ita dai kawai ta ga idan nata yana cikowa da hawaye shi ma haka kurin na gidai na baki saboda kudancin da suka yi sai dai kuma sai na bincika yana da kyan barin saudar ta ga hawaye na na haka na mike da sauri na mai da hawayen hankali nake cewa daure bige kawai sai na saki kogon shagwa wanda ba hawaye ina buga kafafuwa na a ƙasa na makale kai a kafaɗa sarar da ta zo na abu sai ta saurin ɗaukowa ta ga lafiya kuwa ina ta gadi jan na wani bubuwar kafafuwa ne sai abin ya zo mata wani iri cike da tafawa na ce an cikin riga ni yi ma chocolate oyo ko buɗe ido alhaji sosai jin mai chocolate ta kira shi lalle ma yarinyar nan Sadat kuwa bata san ta saki baki bata san ta saki baki ba ita da take murna an kama mata yarinya karama sai gashi tana ganin kisa iri-iri a wajen yarinyar mamushin ya tsaye ta ce lahaba kanwata ina na dauka za ki zo mu haɗu duka mu rungume shi ne fa yar ga amma dariya na ce ni ma wasa nake an take ce babba kin ga aiki ya kamata dama ki fara mishi ko ta kwayar ɗina Nan ta yi kawai yana buɗe mun hannunsa ka kafaɗa ne irin yara yana turo baki cike da sakarci ƙarnin zaidan sai shi kadai san abin da yake ji ya fuskanci yarinyar nan so take tawo ka tashi yadda take wannan ba tana wani da jiki a sanye ya ce me yau kuma to turo baki kawai ne na shiga towa hankali na rufe yano ina zuwa kawai na fara jikin ta da ɗan ƙarfi yadda na san za ta ji haushi ai kuwa yaji yaji ya yaji domin yana ta faɗo jikinsa sai da ya ji wani iri hannu shi ma ya sa ya rungume ta duk yadda zuciya take bugawa amma sai da mai dariya jin daɗin yadda nema na rama na san ita ma za ta jawo shi sakin shi ne ina karɓar briefcase ɗin hannunsa a naza kuma a hankali yadda ba za ta ji ba na ce san da zuwa zuna. wani malalacin murmushi ya saki wanda bai sanya a kai ya subuce musu ba kallon sojan ne da ke kallon mu fuskar ta ta kasa ɓoye tsananin ƙwacin ran da ke sun kula a fuskarsa murmushi na sakar mata na ce an bari na je bari mu je ya yi wanka ya ci abinci da gani ya gaji abin tausayi ko bata magana ba sai jiya kai kawai ce ta nufa ɓangaren ta kallo na alhaji a hankali ya ce mu je to don shaidu na ne a hankali na ce ya wuce kai ka da ɗaki wai sai ka dinga kwana a ɗaki na ni ba wa haka na ga su mama suke ba duk ranar girkin su a ɗakin baba suke kwana ni kuma sai ka riga kwana a ɗaki na da kai ya fuskanci yarinyar nan san ba ta da manka sai ya saita ta tukunna a nutse ya ce ba ki da kunya ko dija ni kike cewa su ma na kwana a ɗakin baba ina fuskata ne da hannuna ina mamaki a hankali ɗan gowa ne ya ce gefensa ya nufi da ni koridan ɓangarensa ina bin shi da ido har muka shiga ɓangarensa sakin baki ne ina ganin haɗuwar ɓangaren bai sake ni ba a cikin ɗakinsa sai da muka shiga toilet kawai ya shiga ni kuma sai na amfani da haka na gyara mishi ɗakin duk da ba abin da ya ɓata na canja mishi bedshit ɗin fitowa ne na ɗan gyara falon na sauka ƙasa da sauri na shiga ɓangare na abincin na sa basket na ɗauka na sai sama har lokacin bai fito ba don haka na ƙara koma ɓangare na na ɗauko jarkar rubutun da malam ya kawo da turaren sau da na sa da abin turare sabuwa na koma faɗin nashi bayan na rufe ƙofar bayan na rufe ƙofar ɓangare na da ke taron na kunna rubutun kuma na ajiye a kan damin bayan na jera mu shabancin ina zaune ina chatin da yasira wacce ta fara nan ba aka yi ajin ɗina a gurup da rayuwar da shawarwari sosai nake karuwa da gurup ɗin dan ana ba da shawarwari sosai akan ma'aurata idan muke da yasira tana ce me ina amfani ina amfani da duk abin da ake faɗa a gurup ɗin ko ni dai dariya kawai nake samu tatu ne zan ci. ban ji fitowarsa ba sai ji ne kawai ya zuro min kansa ta wuya na ne da sauri ina dariya shi ma murmushi ya kujera na ja mishi ya zauna na zuba mishi abincin sosai ya ci kuwa don tuwon leda biyu ya ci kuma manya ya kora da kunin aya zama ya falin yana aiki a ipad ɗinsa don haka ban takura musu ba sai komawa da na gefe ina jin tarbi kawai ido na kan tv yau kam sai da na takura mishi ya sha rubutun nan sosai dan tsabna hana shi shan ruwa da na ga zai sha sai na zubo mushi na bashi sallah ce kawai ke saukar da shi bayan sallar isha miƙewa ne na ce bar na je na wanka bacci nake ji kallo na yi yana miƙewa ce mu je na raka ki ni ma zan shiga gurin saudat tare muka sauka ya nufi bangaren saudat ni kuma na shiga bangare na Mun gane sosai na sa riga da wando masu santsi rigar mai siririn hannu ce saman ta dindar ne gashin ta dindar ne ta jabo jikina saboda laushinta wandon nata ma ba wani dogo ne sosai na bada jikina da turare masu daɗi sanar na zira da dogo har ƙasa shiru na yi ina tunani yanzu ina yanzu in na ji a haka ai sai ya ce mu ya iska wata zuciya kuma ta ce mun to ina ki bige ai ke ba damu ba damuwarki ba ce ke da za ki zauna da hijaba jikinki ɗarfe ƙofa ɓangare na ne da ki na sa ki ɗin a jakata ƙarama da na ɗauko wacce take ɗauke da wayata da caja sai rini lokacin lokacin da na shiga ɓangaren ki ban gan ki a falo ba sai na shiga ɗakin a zaune na gan ki, daga shi sai gajeren wando da sauri na rufe ta ina zare ido murmushi ya saki ya ce menene kuma ka chocolate da sauri na ce ka yi hakuri ka canza kaya ka ji ya ustaz ban san ba ka da kaya ba na shigo ni ke waye ya nufi bayan ta janyo ta a jikinsa ni dai yana rufe da na yadda yake ji akan yarinyar nan wallahi sai ya kamar wata shi 'yar shekaru da yawa ya auro gashi tana mai abu na yarinta wani sa'in kuma ta mai abu na masu hankali zuwa ya jawo nuna ya cire mani jabi, duk kumbiya kumbiyar na yake haka ya cire yana kallo na shi bawa gaskiya zai karya alkawarin da yi cike da dabaru da yaudara haka ya hillace ni irin iri ke ji yau gani ga katuwa gado ɗaya dijewa islamiyya ba zai gaya miki haƙƙin miji akan matarsa ba da haƙƙin mata akan mijinsa an gaya mini ya hausar mana amma gani nake da kawai dai so kake kai mani abun banza ko da da kalami ya shammace ni na sha wuya iya wahala ni da hawaye kawai nake cikin kuka na ce na gode ya ustaz da ka sani fitowa kai muraren ka faɗa min cewa ba ka suna ka tsane ni ba sai ka yi ƙoƙarin kashe ni ba da san lokacin da ya dariya ba ya ce wato chocolate bakin da bai mutu ba kenan shige da tsiwa na ce so kake dama bakin ya mutu kenan to Allah bai zai mutu ba kuma na hana ka ce min wannan chocolate din amma ka ji ka daddara yana ce mun dariya tare da tsokana ta shi ya taimaka mini sannan ya kwantar da ni ya tofe da adda na kawai zauna ya kura mata ido yana tunani shi kuwa ko lokacin da ya yi farkon auren shi duk da bai san komai ba yana tunani dama yana zargin saudat yanzu kuma ya ƙara wa kansa Wani kai ya ɓata wa kansa wannan farin ciki ya kautar da wancan tunanin sosai ya mata addu'a yi wa mahaifiyarsa kawai sai ya samu kansa da kiran lambar malam gaban da ya kira mana har ya manta don bai ma yi tunanin zai samu lambar shi ba malam da shi ma ya sallar yana zaune yana lazimi ya yi mamakin ganin kiran Elhad din sosai amma sai ya ɗauka yana tunanin lafiya. A hankali Elhad ya ce malam nayi ni ya haƙuri da ni. Murmushi malam ya kawai ce lafiya kalau Muhammad. Ya gidan komai lafiya kalau ko? A hankali ya ce alhamdulillah malam gobe zan zo insha Allah. Cike da farin ciki sosai malam ya ce alhamdulillah Muhammad. Da gaske ka za ka zo gidana gobe? wani iri alhajeja sai da ya jawa yana kokarin zubo mashi, hankali ya ce insha Allah malam sun dada suna waya sosai wanda hakan ba karamin daɗi yau su biyun ba sai da ya saratin alkur'ani sannan ya kwanta yana rungumo dizan hankalinsa kwance Doke take a gaban la'adan ne kanta sun kuye fuskarta a haɗe shi ma fuska haɗe ce kin gama sake saudatu yanzu me kike so ne miki kuma kama kafar da anan ce ta rike sosai ta ce so da ke inda dama a kashe wannan amaryar tasa wani irin hankaɗa ta baya ya yi sosai wanda ba don ta sauran hada jikinta sosai ba da sai ta yi mummunan buwa kallon baki da hankali yake mada cike da tsaya ce lalle na ba baki da hankali saudatu ba na faɗa miki ba tun ranar da aka kawo hanyar na aina so kai mata hari ko dan irin sanda nake miki amma ga baki daya bangaren ta ga mutane na kasa shiga suke yi ma jikinta har rawa yake ta kara da kusa da ne, ta rike mishi kafa sosai ta fashe da kuka cikin muryar kuka ta ce ka taimake ni na nan ne ka cece ni yarinyar nan barazana ce a rayuwata ban san da haka ba sai jiya da na ga tsatsar bariki shiru ya yi zuba mata ido kawai na kallon ta jiya zuciya sarki ke sa ne ya ɗauko ta shafa fuskar ta ya cike da sabon santa da ya ce kin san dai ina son ki ko saudatu ɗaga mishi kai da sauri tana kokarin murmushi don ki ɗaya warin da yake amai yake shirin sata washe bakin su da ya jajir saboda ya ce ce to zan miki babban aiki da ban taɓa yi wa wani ba amma ki sani saurata aikin da zan miki mai matuƙar hatsari ne kuskure ɗaya in kika yi zai tarwatsa duk wani wanda yake ƙungiyar nan wasu lokacin da ta rungume shi ba saboda murna dariya ta saki ta ce kai ne gwarzona dan kai kaɗai kake biya min na. cike da murnar ta haife shi shi ma ya riko ta ya wani da ita kusa da shi yana mata wani irin murmushi to masu sauraro an zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah